Maryam Sanda Shin da shari'ar Allah Ta'ala aka yi mata hukunci ko kuma da Constitution wato dokar da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasa? Wannan dai wata tambaya ce mai matuƙar muhimmancin gaske domin ita ce za ta tantance aya da tsakuwa dangane da maganar shari'ar Maryam Sanda wadda aka yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya. a zahirin gaskiya mutane da dama basu fahimci abin da yake faruwa dangane da wannan shari'a ba duba da irin sakonin da ake turo mana inda wasu suke ganin da shari'ar musulunci aka yi amfani wajen yanke hukuncin a wani bangaren kuma wasu suna ganin da shari'ar dokar ƙasa aka yi amfani wajen yanke hukuncin mutane da dama suna korafi kan cewa mai yasa Maryam Sanda a matsayinta na musulma kuma take so ta ɗaukaka ƙara alhalin da shari'ar Allah aka yi amfani wajen yanke mata wannan hukunci akan wannan dalili ne muka ɗauko muku rubutun wani lauya wanda bai so a bayyana sunansa ba inda ya feɗe biri har wutsiya domin dai kowa ya fahimci inda aka dosa ga dai bayanin lauyan inda ya fara da cewa babu buƙatar na yi dogon sharhi akan lamarin saboda lamarin ba ɓoyayyen al'amari ba ne ba dalilin rubutun kawai shine mu rarrabe aya daga tsakuwa akan masu danganta hukuncin da aka yanke wa Maryam da shari'ar musulunci da kuma masu ganin tausaya mata malafi ne. Da farko dai ina son mutane su fahimci cewa shari'ar Maryam babu abin da ya shafi musulunci da ita, tun daga farkonta kuwa har zuwa ta. Maganar gaskiya ma ita ce, babu wata kotun shari'ar musulunci a Najeriya da take da hurumin sauraron shari'ar gaba ɗaya ma. Sai kuma lauyan ya ba da dalilin sa kamar haka. laifin da ake tuhumar maryam da shi capital offense ne capital offense a dokar ƙasa shine duk wani laifin da hukuncin da shari'a ta tanadar masa a sa hukuncin kisa ne idan kotu ta tabbatar da laifin mutum kotunan jihohi high courts da kuma kotun jiha ta tarayya fct high court sai kuma suke babban kotunan federal high court kadai suke da cikakken hurumin sauraron kara makamanciyar wannan lauyan ya ci gaba da cewa gwamnatin jiha ko ta tarayya kuwa kadai ke da ikon shigar da ƙara karkashin ikon attorney Janaral na kasa ko na jiha idan an yi hukunci kuwa gwamnatin dai kadai ke da ikon ɗaukaka kara ba ko 'yan uwan wanda aka kashe ba saboda laifin a gwamnati aka yi wa shi ba 'yan uwa ko iyayen mamacin ba kadai dokar ƙasa ta fi tsanani a abin da ya shafi kisan kai fiye da shari'ar Allah ta'ala ba kamar abin da ya shafi zina bane ba da a wasu ɓangarorin ƙasar ba a shaida shi a matsayin laifi ba ma ballantana a tanadar masa da hukunci abin da mu musulmai nake son mu gane shine da a ce shari'ar musulunci aka yi amfani da ita akan maryam wallahi da ta dade a gida tana abin da zai fashe ta tunda yan uwan mamacin sun yafe mata tuni shari'ar musulunci 'yan uwan wanda aka kashe idan shari'a ta tabbatar da laifin wanda ya kisan suna da zaɓuka guda uku na farko za su iya yafe wanda ya kisan kwata-kwata babu diya a kansa sakinsa kawai za a yi na biyu za su iya neman diya idan danginsa sun biya a sake shi sai kuma na uku wato za su iya neman a tabbatar masa da hukuncin shari'ar Allah ta'ala kawai a kansa wato kisa babu yafiya babu kuma karɓar diya haƙƙin Allah ta'ala na azumin kafara sittin kuwa baya sauka a kan mai laifin a cikin kowane irin zaɓi da 'yan uwan mamacin suka ɗauka lauyan dai ya ci gaba da cewa sannan ina son masu kiraye ga Maryam akan kar ta ɗaukaka ƙara kuwa su sani Allah ta'ala da Maryam sanda su kaɗai suka fi mu sanin gaskiya a cikin lamarin ita ta kashe shi ba ita ta kashe shi ba sai Allah sai kuma ita shari'a kawai za ta yi amfani da abin da ya je mata gabanta ne a matsayin shaida ta yanke hukunci da shi ana kuma iya samun akasi saɓanin tunaninmu ba ita ta kashe shi ɗin ba kamar yadda muke tabbatar mata da laifin. Wanke kuncin da ke zuciya. Sannan ina son mutane su san da cewa ƙalubalantar aikata laifi ya sha bamban na ƙalubalantar hukunci. Misali na farko za ta iya cewa ba ni na aikata laifin ba, idan an hukunta ni an zalunce ni. Wannan shine ƙalubalantar aikata laifi. Sai misali na biyu za ta iya cewa hukuncin nan ya yi tsanani da yawa, babu adalci ga wanda ya sanya shi. Wannan kuma shine ƙalubalantar hukunci. Lauyan ya ƙara da cewa, Ni ba na ƙalubalantar kowanne a cikinsu, amma ina tausaya mata akan jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata. Sannan a yanzu ko Maryam ta ɗaukaka ƙara, ba hukuncin Allah ta'ala take ƙalubalanta ba, kamar yadda na faɗa. Babu ruwan musulunci da hukuncin da aka yanke mata, hukuncin da dokar ƙasa ta tanadar take ƙalubalanta. dokar ƙasar ce kuma ta ba ta zaɓin ƙalubalantar idan tana ganin akwai kuskure a hukuncin da aka yanke mata. Daga ƙarshe sai Lawan ya ƙarƙare bayanin nashi da cewa a shari'ar Allah ta'ala da ma constitution ɗin da a hukunta mutum ɗaya bisa kuskure a kan laifin da bai aikata ba gwamma a saki masu laifi da aka tabbatar da laifinsu mutum goma a duba wasiƙar na umar zuwa ga abu ayubal ansari lokacin da ya naɗa shi gwamna a kufa wanda constitution ɗin ma kansa a nan ya kwaikwaya wannan dai shine bayanin wannan lauya akan wannan al'amari to da fatan Allah ya saka da alkhairi sannan kuma ya kare mu daga dukkan sharri amin tashar kundin